وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن دين الإسلام يأمر أهله بالعدل ولو للأدو وإن الله عز وجل حرم على نفسه الكريمة الظلم واشترط عليه الأدل وأمر به العباد على الأموم والحكام على الخصوص وقال جل في أولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن كثير رحمه الله ذكر كثير من المفسرين أن الآية الأولى نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة منه ثم يوم الفتح ثم رده عليه ثم قال ابن كثير ونزول الآية الكريمة في هذا السبب لا يمنع أمومها إذ الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والأمانات جمع أمانة وهي ما يؤتمن الإنسان عليه والمعنى إن الله يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا ما أتمنتم عليه من الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم للعباد وسواء أكانت فئلية أم قولية أم اعتقادية وقد أسند سبحانه وتعالى الأمر إليه مع تأكيده اهتماما بالمعمور به قال تعالى في شأن داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عند يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحقق الأمن والأمان في هذه البلاد وأن تهقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين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 ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ففي الحديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار أخرجه الأربعة وصححه الحاكم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biya musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa hakika addinin musulunci shine gamamman addini shine zababban addini addinin da ubangiji subhanahu ala ya wa rijista akan dukkanin wani addinai kuma ya zaɓa wa bayansa don su bauta masa da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe saduwa da shi ta hanyar kowane addini in ba addinin musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku na cika muku dukkan dangin ni'imomi kuma na yarje muku addinin musulunci ya zamo shine addini kuma yace wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya budi wani addinin da ba na musulunci ba wanda zai bautawa Allah da shi to ya sani Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati minal khasirin kuma lallai a lahira zai zama cikin hasararru tababbun bayi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam uban annabawa yawa ƴaƴansa da jikokinsa wasiya yace inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ku sani Allah ya riga ya game muku zaɓi ta fuskar addini ka ku yadda ku mutu in ba kuna musulmai ba ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wala mutu tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa? kada ku yadda ku mutu face kuna kan musulunci mutuwa akan musulunci bayan rayuwa a kansa wannan shine ribar rayuwa amma duk abin da mutum zai rayu a kai da duk abin da mutum zai yi a wannan gidan duniya matukar ya kuskure ya mutu ba musulmi ba to sai ya gwammace ma ina ma a ce uwarsa ba ta haife shi ba sai ya gwammace ma a ce wannan duniyar bai zo cikinta ba wallahi sai ya gwammace azara ce shi aka yi rufin ɗaki da ita gara ta cinye ya ruɓe ya lalace ya kare a rayuwarsa ta duniya da ka ribar rayuwa shine riko ƙanƙam da wannan addini a ƙudurin zuci da ayyuka na zahiri na gaɓai da kuma dukkanin zantuttuka da suke fitowa daga bakin mutum dole ne ka san ka'idoji da iyakoki na addini kuma ka yi ƙoƙarin tsayuwa a kansu matuƙar kana so ka zauna lafiya matuƙar kana so ka mutu ka je wa Allah lami lafiya yana daga cikin kyawawan abubuwa da addinin musulunci ya zo da su shine umarni da a yi adalci adalci shine aje komai a mahallinsa adalcin nan ko da ku ga makiyi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'u hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ya ku wadanda suka yi imani ku tsaya tsayuwar daka da adalci ko da a karan kanku ne ko ga iyayenku ne ko ga sanauran danginku ne makusanta idan mutum matalauci ne ko mabaraci ne ko makaskanci ne ba shi ne abin kallo ba abin kallo shi ne da ya ce a yi adalci Allah wadatar mawadaci ba ta sa ya zalunci kasashe ko marashi Allah isar ma'ishi ba ta sa ya ɗauki haƙƙin na ƙasa ya bashi a wajen Allah subhanahu ala dukkanin bayi ɗaya suke wanda ya yi aimar wanda ya cancanci a yaba a yaba wanda ya cancanci a hukunta shi a hukunta shi kowane ne shi da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wannan kiraye kiraye kuma ya sanya mana wannan ka'ida ta zama ginshiki a cikin addinin mu kai dan Allah madaukakin sarki ya irin abin da ake cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa ubangiji da kansa ya kirari ya ce ya hana kansa da kansa yin zalunci tare da cewa Allah subhanahu wataala ba wani abu da zai wanda sunansa zalunci domin da kai da kaya duka mallakar wuya ne duk wani abu da ka sani a wannan duniya na Allah ne shi ya samar da shi ba tare da wani haƙƙi ba kuma idan ya so sai ya batar da shi babu wani wanda zai ce masa dambe domin ikon da Allah subhanahu wataala yake da shi akan bayi ya fi ikon da kake da shi akan kuɗin da suke aljihunka to ka kwatanta da kuɗin da ke aljihunka mallakinka da Allah ya ara maka ba wani wanda yake da ikon ya ce kar ka kashe kaza ko sai kaza za ka kashe ko sai abu kaza za ka siya abu kaza ba za ka siya ba to ikon da kake jin kana da shi da wannan kuɗin na aljihunka ubangiji ya fi ka iko game da dukkanin bayi har da kai kanka ubangiji ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan duk abin da ke cikin samme da ƙasai bayi ne na Allah lillahi ma fi samawati wa fil ard na Allah ne duk abin da ke cikin samme da abin da ke cikin ƙasa lillahi mulku samawati wal ard wa man fihin mulkin Allah ne duk abin da ke cikin sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su to amma tare da haka ubangiji subhanahu wataala dan ya koyar da bayinsa sai ya ce ya haramta wa kansa da kansa yin zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayi inda a ce akwai wani abu da in Allah ya za a ce da shi zalunci to wannan abin Allah ya haramta wa kansa ba zai yi shi ba Waje bai bainakum muharraman dan haka na sanya zalunci ya zama abin haramtawa a tsakaninku to wannan ka'idar ita take nuna gyaruwar shugaba shi ke ba da tasiri na gaggawa wanda ido ke iya gani a fili wajen gyaruwar mabiya wajen gyaruwar na ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala da yake so ya kafa doka dan abi duk da shi babu wata doka a kansa amma sai ya faro da kansa ya ɗauko lissafin daga sama da aka yi ce fala ta a ahir kada ku zalunci junanku kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya ce tilka hududullahi fala taduha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa ga iyakokin Allah nan da dokokinsa kada ku ketara su duk wanda ya ketara ko ya tsallake wata doka da iyaka da Allah ya shata masa to ya sani kansa ya zalunta bai zalunci Allah subhanahu wataala da komai ba wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun bai basu isa su zalunci Allah ba sai dai su zalunci kansu da kansu da haka ubangiji yace kada ku yi zalunci umarni na kar ai zalunci ya shafi kowa da kowa talaka tsakaninsa da dan uwansa kai hatta kai da kanka an hana ka zalunci kanka da kanka shi yasa zamu ga musulunci ya koyar da ladubba da ka'idoji wanda waɗannan ladubban na daga cikin su yi wa kai da kai adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya yi tafiya da takalmi kafa ɗaya kafa ɗaya babu takalmi idan kana tafiya takalmin ka ya tsinke to annabi ya ce ka cire kafafuwan duka amma kar ka tafi ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shiga rana rabin jikinsa a rana rabin jikinsa a inuwa wannan ma ne manzo Allah ya hana haka ko ka shiga rana duka ko ka shiga inuwa duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya je ya aski rabin kansa ya aski rabin ya bar masa gashi yace wannan zalunci ne ko ka aske duka ko ka bari duka duk wannan ka'ida ce da musulunci yake dora mu dan rayuwar mu ta kyau mu san adalci har a karan kanmu Allah subhanahu wataala zai tambaye mu domin dukkanin wanda ya aikata waɗannan abubuwa da sayari an musulunci ta hana abin da zai biyo baya shine wata cuta za ta same shi wata illa sai ta riske shi to a lokacin da wannan cuta ta riske ka ko wannan illa ta cimma kar ka zargi kowa ka zargi kanka karka jawo karka tuhumci kowa ka dora alhakin akan kowa ka dora shi a karan kanka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali nafsika alayka haqq kanka ma tana da haƙi a kanka ranka ma tana da haƙi a kanka fa'ati kulli haqqin haqqa da haka dukkan wanda ka san yana da haƙi a tattare da kai kai kokari ka bashi haƙƙinsa in dai kana son kukuta kana son zaman lafiya to amma umarni na haƙi umarni na adalci ya fi girma akan mahukunta ya fi girma akan shugabanni ya fi girma akan masu faɗa a ba ta muka zaluncin talakawa bai da tasiri ba lallai sau da dama zaluncin shugabanni zaluncin talakawa ke jawo shi kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun da haka ne muke daukar manyan azzalumai mu dora akan kanana sakamakon miyagun ayyukan da su kanana suke yi zaluncin ka na tauye mudu a kasuwar ka ta dawanau zaluncin ka na algus a wajen awo ko a wajen ɗura mai ko a wajen sai da kayan masarufi ko a wajen dukkanin wata dangin mu'amala shi ke jawo zaluncin shugabanni a ofisoshin gwamnati a mataki na lokal gamman ko a mataki na jiha ko a mataki na ƙasa baki daya daka in kana so kai ma ai ma adalci to kai ma kai kokari ka katanta adalci shi yasa wani daga cikin magabata ya ce a aqimu daulatar islami fi qulubikum tuqam kuma ala ardikum matukar mutane suna so su zauna lafiya matukar mutane suna so su ga dokokin Allah suna mulkar su to sai sun fara tsare dokokin Allah su a karan kansu a cikin mu'amalolin su a cikin zamantakewar su a cikin makotakar a cikin tarbiyyar su da iyalansu, kai hatta a cikin dabbobin da Allah madaukakin sarki ya mallaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wata mata ta shiga wuta sakamakon kyanwa ta daure ta ta hana ta abinci ita bata sake ta ta je ta nema ba ita kuma bata kawo ta bata ba sakamakon haka Allah madaukakin sarki ce a sa ta auta ashe kenan hatta dabbobi muna zaluntar su to ballantana kuma zaluntar mutum zaluntar dabba na iya kai ka wuta duk ibadarka to ina kuma ga zaluntar dan adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana na daga cikin girman haƙƙin bil adama alfarmar da wanda ya mutuwa shahada yake da ita Shi ne da ya mutu Allah yake nuna masa gidansa a aljanna amma manzo Allah ya ce ka'idar sai in bai mutu da haƙƙin wani ba in ka mutu da haƙƙin wani ko mutuwar shahada kai ba za a shigar da kai aljanna ba za a tsayar da kai sai ranar alkiyama ta yi wannan mai haƙƙin ya zo an karɓan masa to wannan yana nuna mana tsantsar adalci cikin mulkin ubangiji subhanahu wataala kuma da wannan ne sama da ƙasa ta tsaya da wannan ne mulkin Allah ya gawurta da wannan ne mulkin Allah ya gagaru kowa saboda babu wani wanda ya isa ya tuhumci Allah subhanahu wataala da wani haƙi da ya tauye masa ko ya zalunce shi ko ya ɗauki na wani ya bawa wani ko ya ƙwace na wani ya miƙa wani ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cikin alƙur'ani inna allaha ko an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da lalle ku ɗauki amanoni ku kai ga masu su duk wani abu da ka sani a wajenka ba naka bane haƙƙin wani ne to kai ƙoƙari ka kai masa kayansa ko ka kai masa lami lafiya ko kuma za ka kai masa shi ta tsiya-tsiya ko ka kai masa cikin girma da arziki a lokacin da kake da shi ko kuma za ka kai masa a lokacin da wallahi baka da shi amma sai ka biya a duniya idan ka saci kuɗin mutane a duniya idan ka kwaci haƙƙin mutane a duniya in ka shiga alfarmar mutane cikin mutuncinsu to ka sani akwai ranar da sai ka biya wannan shi yasa in kana da hankali da tunani tun a yau ku je ku warware a yau akwai naira akwai dala akwai azurfa akwai saifa akwai zinare duk dangin dukiyar da ka ci na mutum kana da inda za ka samu irinsa a yau ka biya shi daidai da daidai abu akwai ranar da za a zo sai ka biya kuma ba abin biya sai ka biya naira in naira ka cuta dala in dala ka cuta fili in fegi ka kwata amma kuma a ranar da babu wannan abin maza Allah ya ce wallahi latu addunnal huquqa ala ila ahliha wallahi sai kun mai da haƙi kowa zuwa ga mai shi hatta tuqtassa min ash-shatil jalfa li eh, min ash-shatil jalfa li shatil qarna mazala ce har sai an kwaci haƙi daga wajen akuya mai kaho wacce ta tunkuyi akuyar da bata da kaho adalcin Allah bai takaita akan mutane ba har a dabbobi sai Allah yayi hukunci kuma sai Allah ya hisabi kuma sai Allah ya ɗau haƙƙin duk wani mai haƙƙi ya mayar masa wal waznu yawma idhnil haqq wa nadha al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yuti min ladunhu ajran azima da ka zaman lafiyar ka kamar da haƙi duk wanda ka san ba naka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da kyakkyawan misali wajen aiwatar da wannan aya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka ku ga dai duk irin abin da mutanen makka suka yi masa na zalunci da karfa-karfa da raba shi da mahaifarsa da yunkurin ma raba shi da rayuwarsa da shi da sahabbansa wanda wasu da yawa an kashe su amma ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka da ya je zai shiga ka'aba mukullin ɗakin ka'aba ba a hannun musulmi yake ba a lokacin a hannun arni yake sunansa usmanu ibn abi talha a lokacin bai musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yace aje a ce masa ya kawo mukullin shi kuma yace ba zai kawo ba ya ma shiga gidansa ya kulle sahabban da annabi ya tura ba su jira sun zo sun gaya wa annabi cewa ga halin da wanda yake rike da mukullin yake ba tunda yana ganin suna ganin yau suna da isa yau suke da gwamnati yau su ne masu faɗa ji. yau a maka duk wanda suka raya ya rayu duk wanda suka kashe ya mutu kawai sai suka karya kofar gidan suka murɗe shi suka kwato mukullin suka kawo kafin su iso wajen manzo Allah wannan ayat ta sauka inna ya ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya ce ku mayar da dukkan haƙƙi zuwa game shi mutumin da yake rike da mukullin ɗakin Ka'aba ko ba ma guje ne amma ya san kima da darajar Ka'aba ne ya karɓi mukullinta ya rinka share ta yana kula da ita to in za a karɓi mukullin bai kamata a bi masa ta wannan hanyar ba ya kamata a girmama shi ya kamata a mutunta shi wannan yana da jikar adalci na ubangiji subhanahu wataala tare da cewa abin da yake yi ba mai kyau bane tare da cewa addinin da yake kai ba shine addinin da Allah yake so ba amma ka'idar Allah ko ba ma guje ne kai masa adalci ka'idar Allah ko wanda ba musulmi bane kai masa adalci to ina kuma ga wanda yake musulmi wanda manzo Allah yake shi musulmi kayan Allah ne kadarar ubangiji ce duk mutumin da ya wayi gari yayi sallah asuba a cikin jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya shiga alkawari yarjejeniya da shi da Allah an yi signing agreement ya zama total property na ubangiji in ka kuskura ka taba shi a wannan ranar to ka san da wa kake fada da Allah kake fada kuma Allah sai ya daukan masa fansa ko ba dade ko ba ji ba ballantana kuma har ya daga baki ya maka mummuna addu'a ya ce Allah ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wanda aka zalunta yayi mummuna addu'a to babu wani mala'ika da ya isa ya sha makance wannan addu'a duk wata addu'a da take tashi sama mala'iku su ne mata screening amma banda addu'ar Allah ya isa banda addu'ar wane ya cuce ni wannan ta fi karfin mala'iku wucewa take sai ta je gaban zatin ubangiji anan ake mata burki ta fadu ta gaya wa Allah wane ne ya cuce ni shi kuma ubangiji sai mata alwashi ya ce bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hi sai Allah ya ce kwantar da hankalinki na rantse da isa ta da wayata ta sai na rama miki ko ba yanzu ba je ki sha kuruminki to da yawan irin waɗannan munanan abubuwa mutane ba sa ɗaukar su da matsala ba sa ɗaukar su da mahimmanci sai ka ga mutum ya tara abin duniya a ƙarshe ya lalace sai ka ga mutum ya tashi ya yi tashin kumfar gishirin andir a ƙarshe ya baje haƙoƙin mutane ne suke bibiyar ka ka zalunci wancan ka cuci wancan ka danne haƙƙin wancan musamman idan ka zama shugaba musamman idan ka zama wanda kake da wata fawa ta isa da Allah subhanahu wataala ya ara maka damar ta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauka waɗannan yan aiki suka kawo masa mukulli sai ce ku je ku mayar wa da shi suka je suka mayar shi kuma jin daɗin wannan karamci da aka yi masa sai ya dawo ya zo ya buɗe ƙofar ɗakin Ka'aba da kansa manzo Allah ya shiga ya sallolinsa ya duk abin da zai ya fito sakamakon wannan ya furta kalmar shahada yaso da dama adalci yana mai da maki ya zama masoyi yaso da dama adalci yana mai da wanda ba musulmi ba ya zama musulmi yaso da dama adalci yana baka abin da babu abin da zai iya baka shi in ba adalcin ba da haka Allah ya ce da shugabanni wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ahir idan za ku yi hukunci tsakaninku da mutane ko in za ku yi wa mutane hukunci bisa ga ikon da Allah ya baku a kansu to ku yi musu hukunci da adalci kada ka ce wannan dan jam'iyyar ka ce wannan dan jagaliyar ka ne wannan masoyinka ne wannan makiyinka ne a lokacin da duk mutane suka bayyana a gabanka ko lokacin da kake mulkarsu ba maganar jam'iyya ba maganar bangare ba maganar kabila ba maganar fati magana ce ta adalci yadda kake mulkar musulmi in a lokal gamman ɗinka akwai wanda ba musulmi ba su ma kai musu adalci yadda kake mulkar 'yan ɗariƙarka in a lokar gamman ɗinka akwai waɗanda ba 'yan ɗariƙarka ba ko su gaba ɗaya ma suka ce ba za su yi ɗariƙa ba dole kai musu adalci yadda Allah zai tambaye ka haƙƙin inyamuri haka zai tambaye ka na bayarabe haka zai tambaye ka na bahaushe haka zai tambaye ka na ɗan arewa haka zai tambaye ka na ɗan kudu a lokacin da kake mulkar al'umma ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha ni'amma ya ku mutane ku sani Allah mai yawan ni'ima ne ya'izukum bihi kuma yana gargadin ku da irin wannan ni'imomin nasa dan yau kana kaho da kai ne kaza kai ne kaza ni'imar Allah ce ta sa ka samu ba iyawarka ba in duk wani abu da kake takama kake tsammanin shine silar da yasa ka zama wane a yau akwai wanda ya fi ka kuma bai zama abin da ka zama ba akwai wanda yake daidai da kai akwai wanda kai da kanka ka yadda in yana waje ma kai baka isa ka je wajen ba to amma haka Allah ya ga dama ya ɗauki wata dama ya baka dan ya ga yadda za ka dama kuma ka sani Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dangane da wannan dama da ya baka ko ba dade ko ba jima a wata ayar Allah ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan lalle Allah yana umarni da ai adalci kuma yana umarni da ai kyautayi wa ita'i dhil qurba kuma Allah yana umarni da a kyautata wa dangi makusanta wa yanha anil fasha kuma yana hani ga dukkan dangin alfasha wal munkar da dukkan munkari wal baghi da zalunci ya'idukum la'allakum tadhakkarun ubangiji ya nemi ku azi da kansa don ku tunatantu don ku shiga taitayin ku al-imam ibnu kasir yace dukkan malaman tafsiri sun fassara ayar farko ta cikin suratul nisa inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kan cewa sababin saukarta shine wancan abin da muka ambata Usman ibn Abi Talha wanda ake wa lakabi da Hajibul Baiti wanda ya kiya da mukulli a budewa annabi da farko sahabbai suka murde shi suka kwato sanadiyar sa ayar ta sauka amma annabi daga baya ya ce a mayar masa ibn kasir ya ce to duk da haka wannan baya nuna cewa hukuncin ya takaita a kansa domin ka'ida ce sananniya al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abin lura shine idan aya ta yi magana akan abu to abin nan ko a da ya faru ko a yanzu yake faruwa ko a gobe zai ci gaba da faruwa to aya duk tana magana a kansa hukuncin aya baya takaita akan abin da ya faru a lokacin da aya ta sauka a'a abin zai yi aiki a jiya zai yi a yau zai yi kuma a gobe hakanan Allah madaukakin sarki ya ce kuma yadda amanoni lafazin amanoni jam'i ne mufradinsa shine amana amana shine dukkan abin da aka wa mutum akai an amince maka akan dukiya to kai kokari ka kula wa me ita da kayansa ka rike masa amana karkaci masa dukiyarsa ba za ka fahimci yaren ha'inci ba sai ranar da kai ne ka zama mawadaci wani yake karkashin ka a ranar ne za ka fahimci a ce cuta ba ta da kyau da yawan yara sun gaza su zama waɗansu saboda mummunan manufarsu da rashin rukon amana su ga iyayen masu da dukiyoyin masu gidansu a lokacin da suke yara da yawan mawadata sun karye yaransu sun talauta su saboda su ma su ne sanadin talauta wasu da karya su a lokacin da suke musu yara to haka Allah yake jujjuya al'amuran rayuwa kama tu dinu tu tudanu yadda kai haka za a yi maka ko ba daɗe ko ba jima da yawan mahukunta suna zalunci a lokacin da ludayinsu yake kan dawo na mulki na hukunci to amma ba girin girin ba mai ana nan ana nan watan wata rana dole zaka sauka daga kan kujerar mulki zaka dawo kai ma cikin waɗanda ake mulka kuma yadda ka mulki mutane haka kai ma za a mulke ka inda ma a ce a iya duniya abin zai kasance wallahi da da dan sauki sauki domin a duniya akwai alfarma akwai kamun kafa akwai na san wane ko wane ya san ni ko na taɓa masa alfarma to amma a lahira babu wannan a lahira abin da ka aikata shine zai maka gata idan ka aikata alkhairi ka ganshi in ka aikata shari kuma ka je ka tar da shi da haka ya uwa dukkan wata amana da Allah subhanahu ta'ala ya baka ita to zai maka tambaya akan ta kuma Allah subhanahu ta'ala zai tsiye ka akan dukkan abin da kai na wannan amana in ka yi adalci ko kuma in ka aikata abin da yake na kishiyar haka ubangiji subhanahu ta'ala yana umarta mu da mu kiyaye amanoni na dukkanin hakoki. sawa'an haƙƙin nan na mutane ne ko haƙƙi ne na Allah subhanahu ta'ala wanda ne mafi girman haƙƙi haƙƙin nan na magana ne ko haƙƙin nan na aiki ne ko haƙƙi ne na kudurin zoci? Allah ya jingina wa kansa da kansa umarni na a kula da haƙƙi ga dukkanin mutane don ya nuna mana mahimmancin wannan umarni a madadin ya ce annabi ya yi umarni amma sai yake cewa shi da kansa ne yake umarni tare da cewa umarnin manzo Allah wajibi ne abi amma kai ka san umarnin Allah sama yake da dukkanin wani umarni kai wannan umarnin ubangiji bai takaita yinsa akan ɗaiɗaikun mutane ko fararen hula ba hatta su annabawa sai da Allah ya rinka jan kunnen su musamman waɗanda Allah ya ba su mulki daga cikin annabawa irin annabi Dawud ubangiji ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawudu mu ne muka dauke ka muka dora ka akan kujeran mulki a duniya fa ba wata isakka bace ko iyawarka duk wani mai mulki ya tuna wannan wallahi ba wata isakka da iyawarka da cancanta ka da ta baka mulki sama da ni'imar Allah da ganin damarsa wani lokaci za ka yi mulkin mutane ba san ka suke ba amma ba su da yadda suka iya da kai saboda kai Allah ya ce ka wani lokaci ba irin yadda ba za a yi ba a bankara kada wane ya yi amma idan Allah ya kaddara shi zai yi sai lokacin ya zo karshe sai Allah ya toshe duk tunanin mai tunani kai waɗanda suke ganin ma su ne sai da yadda su za a yi mulkin su ma ta ƙarfin tsiya sai Allah ya sa musu son sai wanan ne zai yi to ashe lokacin da Allah ya maka wannan gata ba kowa ya kamata ka kalla ba sama da Allah ba kowa ya kamata ka ji tsoro ba sama da Allah ba kowa ne zai iya kare ka ko ya tseratar da kai ba in ba Allah nan da shi ya baka mulkin batun a karan farko a lokacin da ka da iyawarka da duk wani kamun kafar ka bai kai ka gagaci ba sai shi da haka ubangiji subhanahu wataala farkon haƙƙin da yake da shi akan mai mulki shine ya kiyaye dokoki na waɗanda yake mulka ya ji tausayin ya yi musu adalci ya yi musu amana ya kiyaye dukkanin wani haƙoƙi nasu ko da kwashi nasa zai salwanta wannan shine mulki na gaskiya wannan shine cikar adalci na dukkanin masu mulki ko musulmi ko wanda ba musulmi ba domin sau da dama akwai waɗanda ba musulmi ba amma mulkin da zaka ga suna yi irin na musulunci ne najashi sarkin habasha lokacin da manzo Allah ya bayyana ba musulmi bane kirista ne amma waye masa shaidar cewa a je wajensa ba a zalunci manzo Allah ne shugaban adilan duk duniya Ya ce da sahabbansa ku tafi wajen wani ku je ku nemi mafaka a wajensa domin basarake ne da baya zalunci a lokacin da ko kalmar shahada bai furta ba amma manzo Allah ya masa wannan shaida shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ga lakanin mulki din masu mulki suna so lakanin dawwama akan mulki da mutunci ko da bayan ka sauka daga kan kujera amma Allah ya tsare maka mutuncin ka da kimaka cikin al'umma shine adalci inna Allah la yansuru ad-dawla kafira la yansuru ad adila wa in kanat kafira Allah yakan taimaki ƙasa ko da ta kafurai ce ko da masu mulkin ta kafurai ne maguzawa ne in dai suna kwatanta adalci ga bayi ma'ana Allah yana iya haƙuri da haƙƙinsa in zaka kiyaye masa haƙƙin bayinsa kaga dai kafurci zaluntar Allah ne amma Allah yana ɗaga wa masu mulki laifin kafurci ya kau da kai in dai za su kula da laifin mabiyansu laifin talakawansu laifin na ƙasa da su amma wala yin suru daular musulma wa in zalima wa in kana musulma. Allah baya taba kyale mai mulki ko da musulmi ne inda yana zalunci sai Allah ya daidaita shi sai Allah ya kwace mulkin daga hannunsa sai Allah madaukakin sarki ya kwace masa mutunci da kimarsa ya yi uwa wannan abu abu ne wanda ya zama kowa da kowa a cikinmu yana da abin cewa yana da kuma rawar takawa wajen kyautatuwar adalci ka kwatanta adalci a tsakaninka da kanka ka kwatanta adalci tsakaninka da iyalanka ka kwatanta adalci hatta tsakaninka da magen gidanka wannan zai sa ko da a ce shugabanni sun so su yi zalunci Allah ba zai bar su ba domin Allah ba zai bar azzalimai su mulki adalai ba walai yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila in dai kaga azzalumai suna mulkar mutane to su ma mutanen azzalumai ne da nasu zalunci domin ka'idar Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane yanayin da suke ciki kyakkyawa ya kawo musu mummuna sai in su ne suka kyau canja daga kyawawan ayyuka suka koma yin ayyuka muna da daka Allah ya ce da annabi Dawud kasantuwarsa annabi kasantuwarsa mai mulki Fa fayudillaka an sabilillah da mai mulki ya saki bin Allah ya saki adalci ya koma rarrashin wasu da kyala wasu ya koma siyasa irin ta fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin ubangiji ya ce lallai fir'auna ya tuma ya bunƙasa a ban ƙasa amma sai wata mummunar siyasa mara kyau shine wa ja'ala ahlaha shi'a ya karkasa kan yan ƙasarsa ya musu irin abin da ake cewa farrik tasud divide and rule waɗannan 'yan mora ne waɗannan 'yan mora waɗancan 'yan mowa mana waɗancan 'yan gata ne duk laifin da suka yi ba su da matsala amma waɗannan kam da sun yi ba daidai ba to su kuma za su gane kuransu haka fir'auna ya rinka yi duk kibdawa duk abin da suka ga dama shi suke a misira amma banu isra'ilawa da sauran al'umma to su kuma ba su da ta cewa an mai da su koma baya an wulaƙanta su an ƙasƙantar da su in kashe su aka yi gwamnati ba ajandar ta bace amma in su ne suka yi kisa to sai inda karfi ya kare ubangiji subhanahu wataala ya ce wannan abin da fir'auna ya ba daidai bane jan kunne ne ga dukkan sauran masu mulki kada su ɗauki wannan salo domin idan ka ɗau irin wannan salo to ka kiyayi ƙarshen fir'auna ya zama irin ƙarshen ka domin a ƙarshe Allah ya ce fa akhazahu Allahu na kalal akhirata wal'ula. sai Allah ya damke shi da laifuka biyu da ya masa laifin zaluntar mutane da kuma laifin zaluntar Allah da yayi na cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi da Allah ya ce da annabi Dawud kaga dai annabin Allah ne a lokacin annabi Dawud ba wani musulmi sama da shi ba wani mai alfarma a wajen Allah sama da tasa amma Allah ya ce wala tattabi ilhawa kada ka bi son zuciya a wajen jagorantar mutane fayudillaka an sabilillah wannan zai sa ku jazare da Allah innal na yudilluna an sabilillah duk wanda ya jazare da Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab ubangiji yake mun tanadar musu azaba mai tsanani domin sun yi buris da abin da muka gaya musu zai faru na hisabi a ranar gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa a hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace lalle shugabanni masu adalci a ranar lahira Allah zai karrama su karramawa ta musamman da shugabanni da dukkanin wanda Allah ya bashi wani riko ko wata amana ya kwatanta adalci da gaskiya to Allah zai bashi daraja da martaba zai masa karamci na musamman a ranar lahira za a ɗauke shi a ɗora shi akan mumbari na haske duk duniya kowa zai gan shi a mutunta shi a karrama shi a aje shi a daman ubangiji sai manzo Allah ya ce wakilta yadayhi yamin duk hannuwan Allah kuma dama ne to su wane ne masu adalci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina yuqsituna ko ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim su ne masu adalci cikin hukunci da kuma cikin iyalansu duk wata mu'amala da za ka yi da mutane ka yi gina ta bisa ga adalci bisa ga amana wanda ya yi daidai ka tabbatar masa da daidai wanda ya ba daidai ba ka yi masa hukuncin da ya dace da shi ‘ya'yanka ne matanka ne yaranka ne na kasuwa ballantana uwa uba talakawanka na ƙasa a matsayinka na shugaban ƙasa ko gwamnan jiha ko ciyaman na lokal gamma manzo Allah ya ce wa ma walu kuma duk abin da suka jibinta su suna kokarin su kwatanta adalci to waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wataala zai wa irin wannan karamci zai wa irin wannan martaba zai wa irin wannan girmamawa a ranar gobe kiyama a gaban dukkanin bayi baki daya Allah ka sanya shugabanninmu a cikin irin waɗanda to amma ba hakan ba za ta yi ba sai shugabanninmu sun kwatanta abin da Allah ya kafa na sharuɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna dangane da sha'anin jagorancin al'umma yayin uwa sanin kowa ne fitintunin da suke faruwa a wannan ƙasa tamu gabashi da yammaci kudanci da arewaci sanin kowa ne akwai kabilar da ta zama fitinanniyar kabila a wannan ƙasa tamu mun rasa gane ƙarfin gwamnati tafi ƙarfin shugabanni tafi duk wata kabila musamman in kabilar arewacin Najeriya ne ta ba daidai ba to zaka samu doka da oda tana aiki a kanta amma abin mamaki a wasu lokuta idan irin wannan kabila ta yi ba daidai ba dattawanta dattawan biri duk da ba dukkaninsu suka taru suka zama ɗaya ba a ba za ka samu har suna da iya ƙeƙashewar ido za su fito suna kare 'ya'yansu suna ƙoƙarin su rufa musu asiri suna ƙoƙarin su goyi da bayansu ko da abin da suka yi salwantar da rayukan mutane ne ko da abin da suka yi barnatar da dukiyoyi ne ko da abin da suka yi ƙoƙari ne na su wargaza tarayyar ita wannan ƙasa tamu kowa ya san abin da shugaban 'yan tawari na inyamurai yake yi wanda tasirin abin da yake har yana ɗaure a hannun hukuma ya riga ya dasa wannan guba da ta'addanci a cikin al'umma abubuwan suna gudana ko yana nan ko baya nan sanin kowa ne yanda na san dukkaninmu ko mafi yawancin mu sun gani a social media abubuwan da suke faruwa a wannan sati daga ranar talata na kashe-kashe da ake da salwantar da dukiyoyi a jihar abia yan arewacin najeriya mazauna can ko waɗanda suka je sana'a can musamman waɗanda suke kai dabbobi shanu da tumaki da awaki irin yadda aka rinka salwantar da rayuwarsu aka rinka barnatar da dukiyoyinsu wannan ba karamin ta'addanci bane ba wannan abu ne wanda bai kamata ba a ce wata al'umma tana gudanar da irinsa a Najeriya amma kuma gwamnati tana zara mata ido a wasu lokuta ba ta ɗaukar matakin da ya kamata a ɗauka in akwai wanda ya kamata a yi sainin a yi declaring cewa ya zama shugaban 'yan ta'adda a Najeriya babu wanda ya wuce Nnamdi Kano ba amma Nnamdi Kanu a yau har lauyoyi ke tsaya masa har yana da bakin da yake claiming damage gwamnatin Najeriya ma sai ta biya shi so so so so amount na kuɗi har akwai manya daga bangarorinsa waɗanda suke zuwa suna tattaunawa da gwamnatin tarayya wai an bata masa suna ko kaza ko kaza a biya shi haƙƙi a biya shi haƙƙi wannan ba daidai bane kwarai da gaske idan gwamnatin tarayya take karɓar irin wannan lallami irin wannan tayi daga ire-iren waɗancan mabarnata to sanin kowa ne an ba da garanti da damar daga kowane bangare a samu jagoran 'yan ta'adda hukuma ta fi mu sani duk wani abu da za mu faɗa dangane da harkar tsaro su ne masana akan haka amma ku tambayi dukkanin ƙasashen da aka samu ƙungiyoyin ta'addanci da tawaye me ya haifar musu abin da ya haifar musu na farko shine in an yi ta'addancin an kama ɗan ta'addan ba a yi masa komai in an yi ta'addancin an kama ɗan ta'addan ƙila ma a samu wasu a gida ko a waje su tsaya mar karshe ma ya zama ɗan lela shafaffe da mai har a biya shi kuɗi to dan menene wannan ba zai sa wani shi ma ya ga abin da aka yi wa wani a ƙasar da tawa ce ta sace ƙabilarsa ba ta fitawa ba bai fi ni zane ba ɗane ɗane ni ni ma in na yi shi kuma za a ce ba za a yi min haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana illar rashin adalci a lokacin da wata mata ta taba yin sata a Madina aka zo a rarrashi annabi ya daga mata kafa saboda ba ya dangi ce yar manyan mutane ce yar sarakuna ce za a yi abun kunya manzo Allah ya fito ya hau mumbarin sa ya hudu ba yace wallahi na rantse muku da Allah in Fadima ce yata da na haifa ta wannan satar aka kawo ni gaban ta sai na yanke hannunta yace domin ku sani yana daga cikin abin da ya jawo al'ummomin da suka gabace ku suka lalace Allah ya tarwatsa su sun kasance idan wasu suka yi laifi 'ya'yan shafafu da mai 'ya'yan manya sai a kyale su amma idan wasu ne suka yi to sai a tsayar musu da haddi to wannan yana lalata ƙasa kuma yana lalata tsaranta kuma yana lalata ci gaban al'umma ko shakka babu kamar yadda labarai suke zuwan mana kamar yadda muka bibiya ta hanyoyin da suka dace mun samu garantin cewa gwamnatin tarayya ta sa ido a wannan jiha kuma tun daga wannan rana ta talata zuwa jiya duk wanda yake da hannu akan abin ana kokarin a kama shi wannan abu ne mai kyau abu ne wanda ya dace a ce gwamnati ta yi shi ina ma a ce tuntuna haka ake yi to ba wai kamun ba a kai su a gurfanar da su a gaban hukuma kuma 'yan jarida su sa wannan abin a gaba su rinka bin rahoton har a ji ina za a cike duk wani hukunci da ya kamata a yi musu a yi musu wannan zai sa su kansu gata aka yi musu kuma gobe zai sa waɗansu ba za su sake yin irin wannan laifin ba wannan abu na farko kenan shawarar da muke bawarwa ga gwamnatin tarayya in an yi wannan insha Allah za a samu zaman lafiya a ita jihar da kuma sauran jihohin ƙasar nan baki ɗaya abu na biyu mutanen nan mazlumai talakawa ba su ji ba su gani ba ba 'yan ta'adda ba a lokacin da ake ta'addanci amma su suka zaɓi sana'a da neman halaliya su yi tafiya mai tsawo daga yankin Najeriya zuwa wani yankin don su je su kai hajarsu a siya a ba su kuɗinsu za fa su biya dukkanin abin da gwamnati ta sa na haraji kuma sun biya amma duk da haka a keta musu a haddi a kashe su a salwantar da dukiyoyinsu kuma a ce a bawa iyalansu haƙuri wannan ba daidai ba ne dukkanin wata ƙabila ta najeriya mun sani idan aka yi mata ta'addanci tana bin haƙƙin ta sai an biya ta diya mai girma gwamnan kano ministan shari'a na najeriya sanatocinmu 'yan majalisunmu haƙƙi ne akan ku kai wannan moshin ɗin majalisu na dattawa da na wakilai lalle a biya mutanen nan diya mun sani a Kano in aka samu kuskure ɗaya. wasu ɓata gari suka afkawa wani suka kashe ba na mantawa a shekarun baya biyu ko uku a nan kasuwar kofar wambai wata mata aka bige ta aka ce ta zagi annabi wanda mun yi hudu ba a nan akan cewa ko da hakan ta yi ba haka ya kamata a yi mata ba ba ka'ida ba ce ɗaukar doka a hannu laifi ne ko a shari'ar musulunci domin Allah bai yarda mutane ɗaiɗaikun su zartar da hukunci ba akwai shugabanni mun sani sakamakon wannan ba irin ta shi da gwamnatin Kano ba ta yi musu ba ba irin abin da ba a yi ba an taka har har jihar an je an ba da haƙuri an yi jaje kuma in ban manta ba cikin abin da gwamnatin Kano ta yi musu alwashin za ta yi musu ɗaukar ɗawainiyar karatun 'ya'yan wannan matar gaba ɗaya to ya mai girma gwamnan Kano wannan abin da kai daidai ne mutanen ka ne suka yi ba daidai ba ka rama alheri ga wanda ya aikata ba daidai ba kuma ka hukunci na adalci to a yau ya kamata mu ganin bajintarka a irin wannan a yau ya kamata mu ga kwarjininku da karsashinku na nema wa talakawanku haƙƙinsu ba wai ta hanyar tada tarzoma ba ko kun fabbaka ba amma ta hanyar da doka da oda ta tanada yan uwanmu talakawa mu sani cewa ba a rama shari da shari in mutum ya yi wauta ba a yi masa wauta kuma waɗanda suka yi wannan ta'addanci suna can jihar abiya ƙarshe hukuma ta kama su ba mu da wata hujja na mu zo kano mu tashi hankali daman in mun yi haka to daman abin da ake so a yi kenan an san cewa ba za a mu tashi hankali ijunan mu ba a nan sai an taɓa mana wani abin da yake sosa mana rai a taɓa mana yan uwanmu wanda mun tabbatar ba yan ta'adda ba ne mun tabbatar talakawa ne masu neman halaliyarsu a keta masu. kuma za ka samu lokacin da abin ya faru la'alla waɗanda abin ya faru suna nan ba ma hausawa ba ne amma sai kuma a ɗauki abin a an tayo shi jihohinmu don mu gani don ranmu ya ɓaci don hankalinmu ya tashi don mu tashi tarzoma a garuruwanmu mu ƙona dukiyar kanmu da kanmu mu tashi hankulan kanmu da kanmu mu salwantar da rayukanmu irin wannan abu daman so ake faru a Kano domin da Kano ta ɗauka kowane sassa na Najeriya na iya kamawa da wuta musamman jihohinmu na arewa wanda suka tsole wa makiyanmu ido kuma musamman a wannan lokuta lokuta na kakar zaɓe tana gab da ta kama lokuta ne da dama mun saba ganin irin wannan kuma ita kabilar ibo wanda su masana sun sani ba komai take yin wannan abubuwan ba barazana ne da ta da kurawai don a bata mulki wannan ba daidai ba ne wannan ba zai sa a baku mulki ba ta da tarzoma da ta da jijiyar wuya ba shi yake ba da mulki ba Allah ke yin baiwa mulki kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu 'yan arewa mu gane lokaci ya yi ya kamata mu farka mu faɗaka mu san cewa makiyanmu da gayya suke mana abubuwa Allah madaukakin sarki ya bamu damar mulki mu yi kokari mu amfani da ita mulkin Najeriya ko kana so ko baka so sai ya zaga ko ina na sassan Najeriya haka lokacin da ya zo bangaren ka kai kokari ka gatantawa al'ummarka ba tare da ka zalunci kowa ba kai wa kowa adalci amma ka amfanar da al'ummarka wannan dokar kasa ba ta hana ba sannan wannan ni'imar da ita ce ni'imar da ta rage a hannunmu mu kuma kada mu yadda a yaƙe mu da propaganda na mu ce to me ma amfanin dan arewa wallahi matallahi ko mun lalacewa naka sai naka ba ma fatan ranar da za ta zo mu rinka cewa gwandama yau gwandama kaza to amma matukar muka yi wa Allah mutunci to sai an zo ranar da sai mun ce gwandama yau da haka masu girma shugabanninmu a matakin ƙasa da matakin jiha mu ne muku addu'a da fatan alkhairi tare da kuma yin nasiha na ku zamo masu adalci ku yi amfani da damar da Allah subhanahu wata'ala ya baku don ci gaban zama wannan ƙasa lafiya hakan kuma ba zai tabbata ba sai ta hanyar kwatanta adalci duk wanda ya yi abin da ya cancanci a hukunta shi a hukunta shi a biya waɗannan talakawa na mu diya ya ƴan uwa mu yi haƙuri mu roƙi Allah zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi jarumtaka a duniya ba wanda ya kai shi sanya kwatar wa talaka haƙƙinsa a duniya amma kullum hudubar annabi ga talakawa la ta tamannau liqa al'adu kada ku yi burin a tashi hankali duk abin da kake gani na kuncin rayuwa da wahala zaman lafiya shugaban komai ne in kudin aka baka in ba zaman lafiya ba za su ciwo ba in kasuwanci kake takama da shi in ba zaman lafiya ba zai yiwu ba in sallah kake takama in ba zaman lafiyar nan sallar nan ba za ta yiwu ba da haka addinin musulunci addini ne na a zauna lafiya kuma cewa a zauna lafiya baya nuna tsoro baya nuna ragwanta baya nuna lalaci amma wannan shine ka'idar Allah kuma shine ka'ida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabanninmu Allah ka yi musu jan gora wajen jagorancin wannan ƙasa Allah ka sanya musu adalci da himma da kokarin tabbatar da shi akan kanmu baki ɗaya Allah madaukakin sarki mu bayinka ne 'ya'yan bayinka dukkanin mu suna hannunka Allah mun yadda da adalci game da hukuncinka ubangiji kai hukunci tsakaninmu da dukkan wanda yake neman mu da fitina a wannan ƙasa Allah dukkan wanda yake son ya tashi hankalin wannan kasa ko a kudanci ko a arewaci in yana da rabon shirya Allah ka shiryar da shi idan bai da rabon shirya ya ubangiji ka fallashe shi ka tona asirinsa ka dakile miyagun ayyukansa ya ubangiji ka kuturtan mana da hannunsa Allah ka raman mana da aljihunsa Allah ka sandarar da jini a cikin jijiyarsa Allah ka hana masa kwanciyar hankali Allah ka hana masa samun biyan bukata ya ubangiji miyagun yan siyasa da suka hana wannan kasa ta mu zaman lafiya in suna da rabon shirya ka shirya mana da su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka hana musu cimma su ka hana musu samun kwanciyar hankali ka hana musu samun dukkanin abin da suka sa a gaba na nema a wannan rayuwa ta duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace masu hukunci iri uku ne ko hukunci na alƙalanci ko hukunci na sasanci ko hukunci na sulhu ko hukunci na jagorancin al'umma zala ce ɗaya ɗan aljanna ne bi ɗan wuta ne daga bakin da baya karya annabi ya ce duk wanda ya san gaskiya ya yi adalci da ita ya yi hukunci da ita sawa'an mai gida ne sawa'an shugaban kasuwa ne sawa'an shugaban makaranta ne kai ko ma dai wane ne ko uba ne tsakaninsa da 'ya'yansa ya san ga gaskiya kuma ya zartar da ita to wannan shine ɗan aljanna na biyu wanda ya san gaskiya amma ya take ta manzo Allah ce dan wuta ne ka san ga yadda gaskiya take amma ka saba ka take a dukkanin wani matsayi da Allah ya baka to annabi ne maka albishin da wuta zaka shiga in baka tuba ka daina ba illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai dai fa in ka tuba ka sasanta da Allah kuma ka dawo da baya da baya kayi waiwaye adan tafiya kayi gyara na uku manzo Allah ya ce wanda shi bai ma san gaskiyar ba kuma haka yake yi wa mutane hukunci da molanka wanda akwai da yawa cikin masana shari'ar akwai da yawa cikin alƙalanmu, akwai da yawa cikin cikin gama garin mutane wanda bai san ma gaskiya ba amma haka yake shata hukunci ya sake shi da ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dan wuta ne Allah madaukakin sarki ka tsare mu kafin in sauka da kan wannan bari mai albarka labari ya cika gari ta hanyar kafafen sadarwa mutanen da aka kama a watannin baya kusan ko shekara da ɗoriya musamman 'yan sana'ar canji wafa ana yunkurin a gurfanar da su a gaban shari'a in ba manta ba a lokacin da abin ya faru mun yi hudu ba kuma mun yi kira ga hukuma kan cewa ta yi musu adalci ba ma cewa wanda yake da laifi a kyale shi amma ko shakka babu muna da majiya mai karfi kan cewa waɗansu masu laifi ne sun san laifin suke aikatawa amma waɗansu kuma bincike ne ya biyo ta kansu wannan mun same shi daga majiya mai karfi tun daga ƙasa kan cewa ga yadda yanayin yake ciki to ko shakka babu waɗannan bayan Allah kamar yadda muka samu labari ta hanyar iyalansu a tsawon wannan lokaci da ake rike da su daidai da waya ba a samu an ji daga gare su ba sun suna da rai ba su da rai suna da lafiya ba su da lafiya suna da hannun hukuma to abin da muke kira ga shugabanninmu tun daga kan mai girma shugaban ƙasa da antony janar aiwa mutanen nan adalci adalcin shine a gurfanar da su gaban kotu kowa ya san matsayinsa idan mutum yana da laifi to a masa hukunci hukunci ya fara aiki a kansa wannan shi ma adalci ne idan mutum bayi da laifi aka tabbatar bayi da laifi to a sake shi ya dawo cikin iyalansa da yawan mutanen nan bayan ba sa nan an musu haihuwa bayan ba sa nan an musu mutuwa bayan ba sa nan iyalansu sun zama almajirai a cikin al'umma da ka shugabanninmu ku yi musu adalci ku yi musu adalci ku yi musu adalci a gurfanar da su a gaban shari'a kowa ya girba abin da ya shuka Allah madaukakin sarki ya baku ikon yin haka matansu da iyalansu muna ba su haƙuri Allah madaukakin sarki ya baku ikon cin wannan jarabawa domin gashi ƙarshe ku jarabawar akan ku ta kare wansu ba su san ma laifin da iyayensu suka yi ba ba su san laifin da mazajensu suka yi ba domin wani lokacin da yake aikata ba daidai din ba daidai da iyalansa ma ban san yana ba daidai ba to amma gashi ka jefa su a cikin bala'i ka jefa su a cikin musiba in kai kana cikin bala'i hannunka ya girba kai ka shuka don haka in ka girba babu laifi to amma wannan hukunci da ka jefa iyalanka a ciki na tashin hankali da musiba yana daga cikin haƙƙin da zaka ci gaba da ɗaukan hisabinsa tun daga duniya kuma har ka je gobe kiyama mutuba ga Allah ba hukuncin duniya shine tashin hankali ba hukuncin lahira ya fi komai tashin hankali domin idan mutum ya yi laifi a duniya hukunci ya yi aiki a kansa aka yi masa adalci manzo Allah ya ce to in an je lahira Allah ba zai daga wannan shari'a ba amma aka san haka to kadhalikal azabu wal azabul akhirati akbar wannan ma azaba ce amma ta lahira ta fi girma Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum